الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga ɓata da tabbata Allah salatu na ce ci da aminci da tabbata a nabi Muhammadu wa alihi sallam mai katon zuguta ne ciko daga katon littafin ijma'u salaf كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى man da saba yani labila ne cikin aqidan ahlus sunnati wal jama'a babiyan asma wa sifati babiyan qadaro babiyan imani ko babiyan falalan sahabiya nabi gangani bi ahlul baiti ji gangani bi abwa buridiki ya ji na ganda babi ne ga ya ce milatu alkur'ani da sunna da asar ya sahada shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bayanan man sa bayani wasu labar zona man cike da tun jama'a na ji hungoyin a sanya a malamitu a ji ne wani man ke ji sifayin zamuci shi man ci da ca bayani da ya tiya firaku bala firka na jagi a ci mahalle ba wuyan ahalusunnati wal jama'a shi banan manci ci fiye ka ka ka ka ka ka ka ka yi ko da man mai tunatun ya budi ya zuɓi a kai da ya zamu ci shi ya zamu jin bara a biyayi ya zamu ya buya ya zamu ɗuya gangani biyayi <clears throat> kuma ya zuke yuɓe ya bo zamu ci biya a kai da ya da kamina ya fira ku dala na jola ufe bejin dawa lobo bai ga ya ku boro gadon ya zada mike tu zamu ci shi ma man ce ga wahum qadariyatun tun murji'a a gashi mai qadariya jahamiya gangani bi zishiyo murji'a jiyo wale gan rafidatun wala rauna jama'atun ila khalfa imamihi nan da rafida shi na jele gan waji sallah sai zumayen liman ya abunan mana sai zane gari da ja ne ga ya ba sallah zando na jin da ja na aji kiyan aji sallah zumu ba wam ya rauna ta'khir salati an waqtiha amma ke le ga ga sallah fata ke lokaci lugar mana ke zai bai ajamu salatai ne. ko kan doro nan ko waya rauna somu kabla ru'yatil hilal a mai ne mini a rafi da shi ban mu don gani ci cazun waka ni a letsayin wal fitru kabla ru'yati ko a mai ne ya zake jikiwo ya ya zake la sallawo ya zaji idil fitru ka ni a letsayin wani ya rauna ka bi ghairi waliyin a mai lega ya zajiya wa ma yi da waliya wala sultan ma yi da mulki da shina yi kinike ke walina ko wani raunar muta ta fi dinihim mina aqida ya shi a jiban mu don ga ya zaji ne kawai muta ce wa temporary marriage wai raunar jirhama bid jirhamai a mai ga wala jira min niya zawo wala jira min gubu yawai yadan biyadin egwa-egwa gun halalan halalle wa hum la yarawna salata fil khifafi aqida ya shi ba mu daga zai ji sallah da kufi ba wala al maswalaiha amma le ga za ke fi kufiya wa hum la yarawna li sultani alaihim ta amma le ga wani dole wala mai tu sultana wala li quraish alaihim khilafa amma le ga quraish ciji wa khalifanci ko mun ji a ajin khalifanci alana to wa shawun kafira yukhalifuna fiha al-islam nan da ya gaji kaka ne da hali musulunci ba wa alawin da musulmi jinan fakafa bi kawamin dalala na kuke yan an ya kona ha za na gara ya gada na wani wa mazahabu hun bai mazahabi nan wa dinu hun bai adini wala yusumina al-islam fi shay' ranar shi ma a tayin doro etiyan musulunci ba ohun wilmarika a gai shi yi gan almarika tunan ko? da ja jiki nan da ja a gituna ko? regan kagan ya ba ta man fela man a cagaga ya tiyan hawari jijo ko? kashi ta da le jama shi ba a magi a mafaiti a gura shi musulmi shi a mai yabi kwashi ta ci fewu musulmi shi a mai ya musulmi la halalli amma dukiya shi la'alalli a amma zai shiga musulmi ba amma zai shiga magali ba ne lere zaun ci yazo musulunci ko amma ja sai na zandoro wanda wanda ya gayi sannan lobe rayu da jayina a mai lega da na fi na gayi da na yi musulunci kawai yau ko a mafi yi sada a nabi a sallami ta ko amma bara a gangani da a mafi jaye gani da kafirci a maji imani da alhaudu da zaɓen karbari da shafa'a da su man sami labi bata ce kibo ya ciye bayaniyar hawari jijo yanin gwai biyo abu na kan goci ya zai zamita a bidiya ka zan wajen ko ji gane ko bidiyan wuce gai guro lo da abele yawa ta sagwa fi bidiyan wuce fike mario jibi hmm? bani mainly yana wari jiji fiye jimenin takfiru ji ko da kiyan da ta ya gu musulmi ji gwadashe musulmi ji yana da mini principal lamarin cikon kiyar yana wari jijin a mai da nan lambari fere na sukun mitacin a wani jihar da zane shi zane jiya da bai sifatu ya zane jiya daga wali to ya ce ya zane jiya daga wali jikin ta sashi aki da wuce ke da jiki da ga shi gafi sashiyin zamu ce bai man ci bega to hun ci bega ga ya ce kadariya jami'a gangani bi murji ashi elegan wa ji sallan jami'a sai zaniga tatin zai zaniga tatin rayin ba abun sai zume zaniga tatin rayin abun ngo le gan na lwa ebona nabi sallallahu alaihi wasallam ga yusalluna lakum ko ya dai da shi na jajin sallan fa ina sabu falakum wa lahum aga jinge ya ci adilada su ma adilada wa in aktawo ka majin ya mafalakun wa alim ya adilada su na shi liman ga alikiyan a su jayo wale gan na sashi yan bidiya shi le ga ya za nwa zo waka mi alecha ya zama na sallah waka mi alecha yana wale ga na jiki a yan na ji daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ga sumu li ru'yatihi et ka mi alecha yana e mai jiki wa aga wa aftiru li ru'yati amma la salla ga salena fa in gumma alaikum kuma ga ba suku, su faqdiru lahu ko amma alayin ba ni ke ji da wani adde zai su bane jaki da wari ji fi biyi a fe bin to azun ya ci azun nan be ne dalili aka wai nan a ya an azun gangani da ya tuje shin dalili ga da nan hmm? kawo ga ya ji sallayan su ba Lokaci ya su bayi a ti dai coci ci foye ba lokaci na wala alu masu ga coci soye da kwani kan gawon wuce alagoga ya su ba ban ashin alagoga ashe ban no kul amara rabbi bilkis sai ci min ji foro gangane da adalci o ma le ga mini ne nan didiya ya la za ce le ga ya zaji yawo babu yan wali nan ga le ga wuce ji daidai sai ci ga fanki huhunna da izini ahalihinna ya ji yin zagi shi yawo da izni ya yaman shi ko anabi gala ne ka illa bi waliyin ejiyawa sai bi waliyi e ya buga yin zayu laminin da yawo wale shari'a nan muhammadu ba yin zayu layin zayu yawo wale shari'a yin a nan muhammadu ba yanzu e layin zayu jiyawun ga yi waliyi ma mun kyale kibo kyale shari'a yin a nabi bisa sallan ba zan wace mu shishi in zagi dan nan wai bayan mace wai bayan babbai wai bayan dakwai wai bayan dagi wai bayan kazai wai bayan kazai su dabo mulki jici dabo gwamna dabo kotu dabo ba ta zanen wadda ya doro ga zanen shiga to wato wale a wapayi just like that wadda hannun ya wapayi no no wadda mulkin doro ciwa ta lauta ko ga wapayi ya dogo sultani wali ya zane di wali ya na ko nini yana masu in bidiyar shi ke billaza ya ci za a shi kufiya nan wale wajen daidai almasu halal kufaini sunna ya zo fi kufi gaji da na sunnu yau wale shi a jiga da bai ga yadda na shi ba tabo ya zauke ya duci shi riga ya ji ne kawal mutaci a nabi sa sallam mu ka nabi sa sallam wani kawal mutaci kan hadda fari ne ya bogo ya zubi a don waje ne kawal mutaci wuja shi a jiga ya zane gajin ne kawal mutaci zunina wanda daraja sayyidina husaini zaidun galibu zuba a daraja sai na san zaidun galibu a na a a sallama ce su za fi mu da wani iya zubilla shi a shiga da gama siba da alaihu na gan egino ce zaga maturu ne galibu ta na wani dafa lagan egino ya zama turu ya wani nole fasikanci nan ngamala ngamala study sun cibiyar lawo ga ya shi dan bane dan iran bane shi da ba dan bane e magice ya ku shi wuce nana among asian country nana is part of iran e ba kibo ni kali mutaci na jiki na na aji tuna ga da littafin lillahi suma littarisi a demon wacce zama mini manyan shiya ga wani jini kalin mutaci da nan da sharin manta magin zagi na wancin magin zagi na yin zagin su noma ne after 18 to 20 years ɗaya zagin suke cikin awon change yau ci gibe the same man wacce ke ɗaya zagin wacce wacce ne kalu mutu ake jibe mafi yau ga gina wani mani gada wana ta galo littafin lillahi suma littarif ya almusa uku wala bayani wacce yawan ilmu inda Allah wa min asma il khawarij man ga ne sunayen khawarijo wale gane gane biya cikin almari fato ne ba a jisun alibi sa a sallam ga yamruku na minar jini kama yamruku samun minar ramiya ngayya ungan hawariji a fiye da dino jini wa kemi ne kpanwe latiya tancho na gawa min asma'il hawariji mini suna hawariji wa hum alu harura a zai zai je ga alu harura na a yi eh, lace yi haru hawariji ga jama'a harura jina ya bane shi da bane ga harura na shiya ikin to mutu ba kufa ko ji gane ko hawali ji ya ji a da da harura a ba wani cikin ga da ne musulunci da ba ta ji ke to ne ci cikin gani da zalunci tun zamani sai na ni ce ga haruriya wal azarika gangani da ngoli a warije magai ke ya lazari kato wa hum ashabu fi ibn al-azraki a gari jama'an na je lami to fi ibn al-azraki na fi ibn al-azraki al-haruri mini tishi ya warije bu na shirka min mai ga al-azari kamin ya warije jone lami la tuna fi ibn al-azraki na wucin ciyar karshen daular yazid ibn muawiya ya 65 after hijira ya maga a awu na fi obin a mina da abu elega zai ji aliya ba ne mushirki a mai lasashen sahabe shi kafiri a mai lega yin zagin doro na diga dan tatin jama'an da cewa mai tacin abu danin wuna wuna janalli a mai lega ya gizo kan gin doro na diga tsakanin abu da majamawa ne wuna wuna waje ke halalli alazari ka shiga ibi a kida irin wucin na fi obin da azarakin nan ba alazaraku ne babu ne ahli sunna alazaraku ne babu ne ahli sunna na shi ne ya gina ciki ce kharijiyu so babu cajin hankali babu ne ga alazaraku na cajin hankali na shi ne mai gina wujuki kiyayen wujin sallah ya gwani wunde wato wunde wato ga musulmiya al-imam al-kirmani ya wa qawluhum akhbasul aqawili e ganyen al'azari kai madamin ya gane ji saɓanin wa ba aduha minal islam wa sunna e ga ma iya gani da suna ma iya gani da musulunci ga mini a wari jiyo min mai adi an najid wan najidiya najidiya ji wa hum ashabu najidatu ibn amir al-haruri aga zai je lan tun najidatu ibn amir al-haruri na mini tisha wari jibu don wa fanke gaskiya lugwa mutuncin yakin yayya mamo ko bayanan yazid ibn muawiya jin ajali zonan wuci da maka wajen yana ko magagaji kakan lole eh, annajidiya shiganci masukun lole yana je lamitun najidatu na amir alharuri na eh, legan a ah, excuse ne ya zagangani bai bai liciya an ga wale ko a magan ja ja'izu fil qawli wani amal kan gai to ya zawo bo ngole a ga takiya ga ngole taƙiya shi an ci bugu ko mm. wale ga tawa yin ci ban tun zamani ma ya lotu me kiyo e lotu ya taƙiya a ta ka ta zamane ba ne a wari dole ci fi asuru ne lotu me ya e lotu be takiye mun je batan mu cha lawaya sai fotin ga bi a ga ke zaɓe na zarigin za a yi da bukatarin dole sai rusha yau ji gana ku? wal ababiya gan da khawarijin ibabiya ji wani ashab abdullahi ibn abad a gayi jama'a abdullahi ibn abad abdullahi ibn abad a tamimi tishiyar ababiya ji mini a wari jijo ko? yau ji gane ko wadda ashe manyan tare shi ga labadu ya shi abdullabin abadun wajen daga bidiyar wucin ko ji gane ko jama'a na jimala tuna a ajin bala a gangani domin jamin bai da lisalin mizanonin wallawa ala umarci ya zamani ya bani umayyau abadu ya shi har da yi nan ne a da kibo a yi kibo country na ga umarnonin a da zai so abadiya ji shigo hatta to part of maghrib morocco ko abadiya ji shigo dokun don ne abadiya ji masu kun aja sai danyagan a gan lambara ya balo bayan ne ga jabir ibn zaidi nan a magan gayi ma mu ya gaskiyar maza bayan ba mai gaga sarar sarar wani ɓata ya gane gama na jazu ta jabir ibn zaidi ya ciye lamarin na jibo ya bugu a babiyar ide min ya warji ya ba su da ga wasu sufuri ya gani da sufuri furi wa hum a gai jama'a na ji ashabu dawud ibn nu'man a gai jama'a dawud ibn nu'man hina kila lauka ka kuna goga ka sifrun min al-ilmi wannan zero wai ilimi bo ne sufuri ya shi a gaghi jama'i dawud ibn nomanu dawud ibn ngoli an niga alkirmani ga ya lamari na nabo amma a sharastani gangani da al'ashari wuje a sufuri ya shi jiye ba ziyo zayyad ibn asfar in summary dai e a sufuri ya mina a wari jiyo gangan da ya ganyan a zari kashi yiri ni gari ke yiri ni goyo dawo dukkan nomanin nan lori a kida ta fadan lori kuma gashi su kun she claim ga man wuyo man ce na ka sufuri mina ilimi wannan zero wai ilimi ba dai na wajina hadi ka na wajina jahili wuyo so daga na ga sufuri mina ilimi na a can da shi lamitu na tukiyar sufuriya والبيهسية جانب البيهسية من أوارج باتصد والميمونية جنجني بميمونية والخازمية جانب الخازمية وعليه البيهسية ننجي كو من شرق أوارج باتصد ibn hazmi jaye ibn hazmi ابن حزم miliyan sufuri ya jo e jaye jiye ba abi abi baihas huwa min bani sa'ad ibn sabi'a min ya aqida ajo masukun a gan zandondo wa gangwa kuma lo musun jasan wa ke sokwe wuci maɗe tuciye wuci maɗe na na sa sallan da da ne ko a make bi aqida ga dondo ko na ga zunubi eto zunubi lona ko a jiriyu ga washe kafiriya nan su gaje bada bayan da su kwazana na yajin mulki na kowali a cikin hajji ko mm. amma ka na lawan alu bayan suna a ga mummi mumini amma ga kafiriya the mm. same za wanci kake da ya gato ya gade mulki ji na shi kafir ne ya tuna fijo bayanu ne ya sa ji kimo mm-hmm. ya ci kafiri mu lalo almilan

Ka zaga ma gin zagi a gai gin zagi nan wuce kake mana wani ke wa juya o ko ga jaga kila ya ci gacha in ga su kuma kuli mutane ku umma ta ku wabbana to ga bana ta kuma ga bana til banata ko mm. a ga wabbana til auladi o muke mari ne gin zagi ne gi ba ji wa shi wa cin gaga hawariji e ya maimuni ya shi gan ko a marjin e daga sofi yusufu da kuranu ba ɗan eh. e lanin a mm-hmm. ga agasofi yusuf ya biyan love ju wọn gan tsakani ba ji bayan zagi kya ma bayan yagan kura annabi da ya ce serious ne so a ta sai da wugan love fi wani ya baga ajiyar daga kiyo sofi yusuf don kurani wa maimuni amini a wari jirga ibi akida sakpairin na jiran allah kiyaye mu alhazimiya ganci su kuma alhazimiya na jalamitu hazim ibn ali na ali awa aliji ba masala ya albuwa fatu ko a gan sokwa soko ko ji gana ko wa dili dili da wuje ya bayanu ɗe ya abe ji su magwani ko ji gana ko a ga soko wala kirki shi soko mai wazi shi ko mai nesa daidai shi jibo amma ya ce a sun aile ga ga isa kirki ya rabu ga zando na jin haya nan ya yi kira isa daidai wato sami ta mini ko a wariji gwadon gawa kullu hawa laye hawarijin fusaku al'imamul kirmani ga zane ba a wariji ya fasa ke mayo mukhalifu na sunna amma sunna ya nabi sa sannan ba kharijuna na minan milla amma daga milla ya musulunci alu bid'ati wa dalala yan bidiya ja be jagine wa mulusun iya mayo qutaun na ya kushi kad arafnahum bizalika ya ya da cin ga ba ne wanda ya kharijuna min al milla ne ba ne man sunne ga ga guba ya ce kwawa ya azu musulunci ka azu musulunci wa zai shiga azu musulunci ne ne lagos ne yamu ku ne mila jin kamata muku samu mai namaniya da ji maga azu musulunci ba na suku da lagos ne ga na ali daga hun min al kufr faru khawarij yotuma da ci gabo abicho ebogo adaji kiyo adaji ne bana na ali la kafira mai lega ga shiga baka ga ngole wa ga bun ga waji lususu kilo ce ga ai lususu aga zaje kafira ga ta dukiya ji ngo a ta fele gani maga da nan ngole e yiya ma su ga gani mu ayu ga e ya ko ta oturuk e zuye koji a ce uje ga zaje ya <coughs> ngole e de de jore be bagi yi. ya ta mutu a so maga su kwa ga kiyo a gan a jihadu fi sabilillah a wari gishi kan doro shaga kyauta sun ɗin wasu tanin alhukumu bi ma an zalalla a jaga fondo da wabban nan ya kunta ya jike eh lazo lamala sai na liga ga kalimatu hakin da biha batil khawarij ejin gudu ta ce ta kafirin an ga kafinu wajibi da zanen gaji kalisu nan wajibi da zanen gaji kaza nan wajibi da zanen kontiri na baki gaci nan wajibi da zanen gaji kontiri na gaji memba united nation na wajibi da zanen gaji kaza nan wajibi da ya tsarewa bata wajibi da ngwani egade da yin nan annabi ga man kala li akiya kafir fakad ba a biha ahaduhuma khawariji be kanci suku anya fiye wu musulmi jamila kafiri jayan gama la annabi ga yaktulu da alal islami wa yad'una alal amsa. a fela musulmi hu? amma fela zai je jibu ta kuti nan dugwa ba ne ga yi didi ga yi na wacce na boko haramu mu da ya kunye musulmi ga awu sha ne buga wale ga warije kokari da fundoro a fi yanzu musulmi shi allah kiyaye mu a warije ma da fi kiyar zuta haru zin maji misha ne ya fi ji musulmi a fi kiyar kiyar a yi kiyar la'awu a lalima ne daga man katila muwahidan da na gawo muwahid na samun wa a waya kan aljanna a ware jiganci masu kuma aja fai giman ji mutunci especially man na jigai jirajji ya gana wani ya ware ji ya sayi na aliwa tun musuluncin ali ibn abbasi ya yi daga eh ibn abbasi sada ne maga sada ne maga zanen sada ne bidan ya zane ganin gwai ligin yure wai biya ne zanen wai bemi goji bal hum qaumun khasimun That's a haji ga aga ibn abbas ta cin a wari jiyo ma da manya ga la ibn abbas ga ta cin ya sabi alim mu jo sa a yato ta cin sa sallam ji adde zaini da bane a wari juna a wari da ta da man fi ta cin ba hawari jiyo ma dokunu na zakan asnani ya goyi ko ji gane ko amma to sun kan wace a fita ta ci abu daidai ku ninnin da je kina da je laye to nusa shi nan yirkin no gaba wanda su yan wa bu munabba no ji zu na nan ga zu ne a ba da kibir sirta haruriyan ba na waku kuwa ya nusa ji da tizonin gobe da kidawa riji lawas na su kusa ba ruluja no le ko dokunan da wari ji ba rufu ji eyo eh, ko a wari jiji zandoro na ba fitina na yi jina jiriya nan a gaza wu. a wari jilo ba abu laifin habab a ci abu laifin habab binin kinwa ga ci sai na bakar bo kinwa ga ci umaru bo kinwa ga ci usman bu ko kima wa ke ga ya ce silafin sai na ali to chabo to bani a shi yugan wai dana abu laifin habab gaggana shi ji daidai gangani bi. Eh, ya gan ya ne suka kyata Allah ibn Khabbab bin kin wa ga yace na na bonce ce jin hadisi ya gan ne diga sici ne jina na no a ta Abdullah ibn Khabbab wa ta to wuju ni da yi ran da ci magani ni man da jin bayani ga yinu a cuto bakola ta to gina guma kolin bana kwatiya ya wakibo ya ganu gana le yana ta ci bona ba ko jiga na ko ajan fe ji manji a ga manji a week ma na ajan fe ga manji manji ji ne ji ajan ngala ce da ku kafi shi gefe nibo a wari ji shi elu lo juma be e juma ya jim zane dage elu ji e zane dage ji ma a dage da shi shi kafin an be limai masalaci a ji ma masalaci yau ya gama ladi zanu da ga al-hasan ibn salih ibn hayy mun fi lo jima ya mun ga ya be adda zaɗa mini a wari jiyo wuyi makwabciyar masallaci eh ya shi ba maliyar masallaci yanzu ne ya hmm. ba kibo wanda ila kafiri mu ce legan wa ke ji sallah da masallaci to kafiri je lona Allah kiyaye mu lalima ne buga man sallah salatana wastaqbala qiblatana wa kala zabiatna zaman ci gayi kiyaye kai musulmi a wari ji gajan da kyan ta da sai masallacin musulmi ga masjidid dirar a ga masjidin dirar ke masjidin dirar masalaci ya gun masalaci munafiki shi ko ji gani ako bida lanar ci za a yi masalaci a ga shrine katakuti masalaci na shi wani ga ya cin rai lanar ci mai loto masalaci wasu lanar ci wato loto jimaya lanar ci ma ejin loto wani a wari jiga jan da aki da gan su zuwa musulmi da mine fiye wajibin ci kobo ele gan yana dai wade jijin wa mala sun sami wala da tun kirkiya a wari jiga da fiye lokacin e za a ga sayid na ali ga sayid na ali ne ga wawu ma wala da wadda su kwaibe wuye ba wani a wari je makandoro sukun yalla mariyewo ero shi yayi woku wale mota rina da na ya wale kaza rina ji na ya wale kaza kaza rina ya wuce ga warji ya ji lazafin e, e, e, laza a na bisa asalin zamani a na da gani maga zai zama fari na kala ma a warjin launa kyugan ga zai kisma ma bihe bihi wula. in na na ga na ga musu kuba kiwe yudan ewu so ga shi ba su ga tu bata kafin cewa tu jungalo ta ga ne shi kafin ba ga ne ku ya lutonwi yau ko? a wari jiga ke zabe nazari ga zando wani ga a bana lahu a wari jiga ke da kyan a sai ji mulki ji cito ko fejin karu ya sarari ribo. nga maleza da ba sayyidina ali sayyidina ali tamim sayyidina ali tamim baro ga ya ali la in lamta da ki marjali fi kitabillah kaga wala ta kaga wala ta ki mu zaman wangi go ke litafin ta cewa la aktu lan ka mi go ma wala da wabi su kwabe wuni ne a ya sai ga sayyidina ali ya ce hmm? in ma'ana sayyidina ali ya zama cewa ga biya ji ga sulu wace ne ga yawan sayyidina ali da na ku. kafircin waje ya gwada hukun ya zan yi wula gari a ba hukunce wajen ga sokwa waje gane ko wace sayid na lima ta mun bari wace mun ga sai na limu a cike jin ya kiwa da yana shirakta da ya haɓaton da amali kula ta kunan nan min alhasirin the same hawari jiganci sukun a suke jibo ciliya da yana sukun ajiya ke biya ga kirkiri biya take wa jiwu najidatu ibn amir alharuri. Ngayi ba firka yan najidiya manji ko mm. najidiya najidatu ibn amir al-haruri wuce mini follow wujo ga wuwa ya bane mini follow wujo bai ga wani kashi da ciwu ka boko haramu kibejin boko haramu ga abin da boko haramu da ansaru a sun mawudoji ku yau ko halayen allah kiyaye mu ko aja sai ne ga agba ga iṣu adawo kakuna wa reji guje ni ndoci o kakun kamiya kamiya can kufa nan a gan ahrijo ihwanan na min hadhihi alqaryati zalim ahluha ila kuri hadha aljibal

to man wuci ko wuci ba zamani na na daga ga tin a wari jijo na wari ji sakon aje kokari ala aji kiyo alama wuci ya ginci je da dai nan manna Dr. Usaini Zabi Emeritus Professor ilimin tafsiri wore a wari jiga wu Misrawo ko ganewa mukubili abun bukin so masallaci a wari je magajin yawancin ko ji gani ko a da man shi da ba kaka kai ne a jelfawu wuya ji makanta na jin wuce wuka tun ji makanta wani a gazu makanta wa mazu wuce ya wani ya ji makanta jin wani kurani ji makanta ya ji makanta mai da wa wa kida wa riji bai mun doce a caman ne wa kura ne kafa a caman su ci masallaci ci makanta abbas taibun a cin ake wuce ma algeria ya ji makanta jin mamu wajen lanin wai gagayi na ya gana mai gana ne ba ba nan ko ji gani ko ya za gami da yani ga kamin wuyo tuba daga aki da awa rijiyo na wallahun fiye zazzagan wanda ga biya na gami wuna gami wa especially da afiyar gungun mai fayi ba ko ji gani ko sa'on cibe gan wani tamgwa amma midan fadi mi gami ɗo ya? maɗuɗɗiya ga sai fawon cinu bai ba in ci bebe a wari za da nazarin ya watson ba su kudin musulmi wuyan alhali masa kowa mai kutul muminan mutane don faje za wuja na makhalidan fiha ko a wari jije le ga zando wani daga ne tubuliki jinci e tiyan doce wani kafiri a malawawu jamna maimuni a jina na ga da shi daga aji kafiri a nito da ke karkashi wani a jiki kima ta dama a wari jije ajan fe de ki ni na gumi na ga bayi ga alwa aljanna har tuba na suka yi na ga almuwashidun ina be tauhidi na alu tauhid a suka yi na ga alu tauhid shi da to ta ga yi na ga ne yi shuwa da wani zai ja su mina ne shuwa da wato aljanna lu halali mace ce wala tu zaku anfusakum wa lam bi man ittaqa anan al al-bukhari babu la yuqalu fulanu shahid eh gaza kaza su shahida a waliji masu ku a gayi zai ji ajin sai ke da sofi banta sai di playin an ne a ji bombiyin an ne a wuza kazan an ne a kindan buza kazan an ne a ji kazan an ne a ji kazan an ne a ji kazan ya ma a daidai da wuce da abin da ya masu bai ji shi ba a waliji ya sai jin irin shi a waliji ga ji a gaisa da ji ya adiwo ma ya da izini da shi yayin eh. imana ya ci zaguwa gafi bantuwo ya ci ara ya labarai ya a jihade zaguwa gimda ci fi na sarrafo a sake a satuta na tilaga ya ji ya di bago za gbawon goci fi ban wuyo a satuta na tilaga ya ji ya di bago za shi goci fi eso a satuta laga a wani jiya da ajin bayan wucin alalima na aliba wuyan anabi sa sallan bako a tuga imina ga alul iman a wariji magai shace za kafirai ba su nubi nujinawo bidawo a sai da ji musabaka shi da kuwa fun ko cewaliyani kawai ji gani akwai mala abdulkadir mashigo bayan da ci masu mala abdulkadir a ci bayan wuce ci layin zagin da ci yayi zagin wuce bai jabuwa nole da nufa ne kpata da wube shi fili amma ga gani kafiri ba ne zala ga ji kafira wani harijin shi na halisu zai gaggaye banu ikpe jilba ba na wajen kafirin etunu do ne na gaja wale so ko ba wale a muhammadu baga amma ga wani ne latun kafirsha kashi wai muminin bi imani fasikun bi kabirati zanna so kwa lagun yi za kirki nan a wari jajagun yi za didi anan nan sa sallam ga sayid na ali shibbullah wa rasulullah wa sa ko mai wato shi a wari ji magawa shi wanzu musulunci a ya ga to man kirki ya jiji a wani jiban ga ake butun coke ibn ba ne usaimin da makamancin su ko a wani jiban ci sukun a jiji a tatun zanen ga to ba gan dangi wani yaluwa su musulunci na fi obin lazaraki na yi lagar da mangi ga lazaraku ne babu ne sunna na shi ucikiyar kharijiyu babu ne a zara na suna sun ci da babu jike a ji kuma babu sallai bane wanda wanda babu ya musulmi adiyan da andoci da bo mandoci something a shahari saudiya wanda ya gina ga sayid na egin wuce da mini leader ya alkaida yan jazirat larabu government yan a cikin wuza ko ji gane ko mm. babu ci sai ga egin wuce na wasu egin sayid da na nafa wa sheikh ibn baz ya kafiri wa sheikh abdulaziz ali sheikh ya kafiri wa liman jabe kwata ya kafiri kan mutum ne babu na mun ga wa mutum ya kafiri amma sa ku kan wuri no ne don ko e gillo cibida babu yi soja babu ma su ya bunin man doci fe jiwa su ga soja kwata kafiri na da suku wani ba ka gafara ya ba man ba man bejin bayani wa ya ga wanci ji daidai a rufe ba ga gafara ya babare rabbi firli wali walidayya wali man da bai baiti mu'minan har da karshe yiwon ci bace gafara bai babu dole a kida wa rijin shiga jike ga mu in yiri na ji bai ni bo um so ale ga kida wa rijin shi don ko gawa shu'obiya ko mm. والشعوبية جمع وهم أصحاب بدعة وضلالة إن بدعة جمع يبيجين وهم يقولون أجعنا أن العرب والموالي عندنا واحد أجعنا بلارب يجي جنجن بيوجي بابو إنيو la ya rauna lil arabi haqqan ile ga balarabe da yakin doro ta tiya abako wala ya'rifuna lahum fadla amma ile ga da falan mace wala yuhibbunahum amma yawa bal yubghiduna al-arab adida nan fa balarabe wa yadmiruna lahum al-ghilla wal hasad wal bughda ko amma den nan fa da asa da ya ma ba fi qulubin fi ma ba ya balarabe za qawlun qabihun ko ya ga saɓayin nan ibita da'ura julumin alil iraki zan da cimini iraki ciyon gatsa ga irin da wata ba a wuna farin ya zan da ci malamitu ne da digina fakutila alaihi a cin mun ya tiyan daga wucin wale ga kaga ya bata yi gaga ya tiyan warji ya gurula ni ko wale ga ya zuga fele ya ga warji ya zuwa ni ma a nabi sa sallam ga warji ya fe continue hatta ya huja akhiruhu ma dajjal har tu babu ne karshen wancan ran da dajjali na ya e baga su zuga ga warji ya gurula ni da ji kana ya ga wuci jin daidai zamani in ne ade kungiya ta kai na kidawa warji ga shi ga yana jama'atul jihadi dabo al jama'atul islamiyya dabo tanzimul qaida dabo iwan muslimi na dabo shabab ya somalia wudan bo jama'atu al-sunnati lidawati wal jihad muhammad yusuf kenan ko bi boko haram ji ni bo mina wari ga ba to dan al yusufi al barnawiya boko haram kenan to a wari jiga a to mu al jama'atu salasiya lidawati wal qital a wari jiga a to mu jama'atul muslimina ko a wani jiga ce mu lashkar taiba a wani jiga ce mu hizbu Tarir a wani jiga ce mu juhaimaniya ko ne lamtu juhaimani utai gina a wani jiga ce mu ko jeshi yarmuk a wani jiga ce kimo a ce mu daesh a wani jiga ce mu isis a wani jiga ce mu isil a wani jiga ce mu a ci ga da ba ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka wale ga ya zaɗi shi suji kabilanci in na jiki a wunji daidai balarabe da falata ce zai ji balarabe ne ba zai ji balarabe ne ma da falata ce balarabe ba sai bai da su sai ci yau ji yana ko amma larabci da falan goya zo ɗini ne larabci wa malarabci wa goma larabci wata ya bane fahimta ya alkur'an da fahimta ya sunan wa ya sai da larabci wa ma la ya timul wajibu illa bihi fawwa ne fawwa wajibu amma yanzu gashi ga wani teba larabe wa mulkin kirki mu ko yanzu abin gashi shi su kun afe kyau a da nan faya balarabe babu yan ya gandoro mu ya wadalci lamarin doro na ya zagaye jina ga wa sabon ra'ayi zai da mai mutum ra'ayi na suku wa hun da atun dullal in bidiya jimara na shagina a ada usunna na jimakir sunna na wal asar a mai makirin asaru ya rauna ko addina ra'ayan wa qiyasan ele ga addini ra'ayi da qiyasi wa istisani da istisani wa mukhalifun al-athara anajma al athar ba wa yubtiluna al-hadith a ce la hadisin ya wa yarudduna ala rasul amma reject ne ga annabi sallallahu alaihi ko wa yattakhizuna ba hanifa man qala bi qawli imam a ce lagwa sun ganyen al'imamu abu hanifa da gaza igala mai tuwa na ganga imamu ya dinu na hin a can sun gana a wuce waya kuru na bi kaulihin a ce gari na ganin fa'ayi dalalacin bi ya nemi man kala bi haza ya ginki cakun zanen gagan gari na nan nan. auka na alamin sa kwata ci gari nan ya turku kaular rasuli wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallam luwa wa ashabu ya sahabu wa tabi raya bi hanifa wa ashaba ko mace mai kai ga abu a nufa bai sahabi shi fakar sabi ha Wato, wata guyanin waradda na kuke ko ya ka gitu wale bayani wa gilani ya ce gayan alimamu abu hanifa ko mm. wale ga yalanin ade mazaba guba ade mazabin alul hadis ya mu de mazabin alul rayi mazabin alul hadis jin gbaka kinye hijazo mazabin alul ra'i mun gbaka kinye babu kinye irako wale ga kinye irako da lokufa mun ci jin gabu kiyo mazabin alurai ne lamitu istisanu kiyasu kaza kaza na ko ji gani ko amma maza mazabin alurai hadisi kyawancin hijaz suku hadisi jaye lamitu ngala ce a ta gato ya zo lamitu rayu ko ya zo lamitu kiyasu ne gali na su bana wucin kiyo ya eh, saba amma kawun su alimama abu hanifa dole ko energy jikiya su ku lamitu rayu da sauransu tubunan suku yan da ciwon da hadisi da tuba ko ji gani ko ebo kibo wani iya da na hadisi da ne gurgudu lokacin wucin ko na ji wa da ilimi na ulotun bi na mu da ilimi ci ba su kun jikiyar mu ji shi a magana littafi na ibn ya kai ga raf'ul malam an a a'immati lalam na wula bayani mutum bi al-imam al-kirmani shiga wal wilayatu bid'atun wal bara a bara'atu bid'a wilaya mai bidiya a mai bidiya cewa ga wani alwala'u ya zo shi shi wato mi daidai wa lawu ya man kaza do na waga na 100% mi hago za do na maji man ka na mi haji bara a biyoyi ga yin laikiyo bidiya na ji daidai wa hum allazi na ya kuluna ajan ga na tawalla fulanan iya tu zaka zuma wana tabarra'u min fulanin imagwawa bai zaka zai wa zalkaulu bidatun fazaru ya gane na bidi'u ya ɗiya gane biyu ina wabe musulmi na sha wado shi inna mal mu'minuna ikhwatu lil mu'mini shi ya yin do yo ko al muslimu akul muslim muslimi ya gyan muslimi wuri kiyo guyo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngala ta hasa bi ga jo hasa da ma e ga jo zuma ta jima e ga ji kaza ma e ga ji kaza ma ko yi ji sallai ke ba warka umar raki ko ya fi gani sau muku yau mai ya sumun nan yi la gani bata da shi lawa kiyo yi ni wala ta na zau fatafshalu wa ta zahaba rihukum ko ji gani ako yi mi kiyo ya bata yi to man to ji makanta to yaya to gwazu ma to zandoro bata yi ya ji daidai mai cin bishe bane da jihanabiya kullu bani adam khata wa kharul khata'ina at tawabun ga su da jin shiya ne shiga ya lami tu sayyidina ali amma da bara da sabi ne kene mu wa ma sai da shi na wasubu na shi na albaiti amma ga ya de boya sahabe mu ko jiga ne ko e bogo gashi shiwawa sun mani ni gayan duwa wa ganin gawa ga goma kaga ga man bai man yi ko gi makanta bai gi makanta ko man bai gi makanta da usuma gashi ga da zaka zai ne lawa mi ta tuma wada cingane babu gaskiya dan fa ma talaftu fi mishin fa hukumuhu ila Allah fa za tun fi shay'in faruddu ila Allah war rasul ba ni gaskiya gaci nan amintu gaskiya wuce gaskiya wuce dan zai wa dambe bai yana ku dan bai zai wa dan bai yana e bone wa wazawa busoko wa mai na zanawa e bonki bo e boyan soko ungwaye ne za shi fere ta asubanci ya maza ba da ngayen do na diga bina wanda ya yi maza ba abu da to bun daidai hu ga ago eh makan ga daidai maza ba zan da ci ban mu don ya jiki an ya wa wale ga naji daidai a idza fal fa huwa mazhabi wa ga wa so u so ko maga ne nufo e wakibo e boyan sako ware jami'a tijaniya kadiriya ya mandoci a cami na jayi daidai mun wuce malamin na Hmm? ji ngala a caji kiyo a caji biyu ngato alu suna shi da yirin nan gaskiya kaldor wani lafa mabiya ne sa a sallan ne sahabi a nabi shi e gane zan doro ga ga umali ne ga ne da sahabi shi ba da aga zan cici e mam e ji makanta mu zu le manyu bai bane e ji makanta dogon yan na gaskiyo yo na wuci jin da dia imamu shafi e ji makanta imam maliki ya amma ga wali imam maliki ba masala ne ce imam mamur ibn hanbali sun ji makanta imam shafi wuya amma ga wani shafi ba matsala da shi al'imamu imam al-bukhari mun ji makanta imam mamur ibn hanbali wuya amma ga wani al-imam ba matsala da shi ibn qayyim mufega ga shaykhul islam al-harwi habibun ilaina ga al-harwi azu yone ya wana wal haqqa habu ilaina mina mai yawa gaskiya go ko so nafa man kala zane gaga bi shai imina zila kawul mina ya ganda ya ganda shi wani aura aha kuma wani dira ya lana tu ga wuce nan aw hawiya ko wani da kaunayi ya gumba nan aw ya ko wani da jin biyu nan aw haba ko wani da boyayyu nan fakad suna zana zanali suna ba ma ne ga kadari ya ga buhaisiya ya ga maimuniya ya ga ko ya gaya a jarida ya gaya jarudiya ya gaya kaza kaza ya gaya zaidiya ya gaya rafida ya gaya bakariya wani bata ne yau su da dota ya murja ta yawa riji da benin ta yi mutu da rafa ga ya gani mini ga wancan ya zaga da shi ce da yi wuce legun wajen wuce sapotu ga wancan baka da khalafa suna wale suna ba wa kala da jama'a masu daga jama'a wa talaka al'asar masar lugwa wa kala bil khilafi ya ganin mu ganin mawadikiyar wuji da wa dakala fil bida da tare ma da bidiyo wa wa la'ani tarikin mafan daga ya koyan goro wa ma taufiki na illa billahi alayhi tawakkalna sai ci shiga yaƙo wa bi ista'anna sai ci mace marayyawa ta muku bayan wala haula la quwwata illa billah ku yau ko sai ga katin ya na for now wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik